كشف الغطاء نعم في هذا أنما يراد لغيره لا يراد لعينه ma'ana buɗe magana na abun da yake ciki shi ne abun da ake nufinsa don kansa ba a nufansa don waninsa wanda ake yi nufin don wani sako wadda idan ya zama abun kake nema to kaga ba dama a yi nufin wani asa da shi dama shi kake nema kamar yanzu misalin kaga ai kana da'a ga annabi ne don ya shigar da kai wurin Allah wanda Allah ya akwai ka karɓe shi hannu biyu me isa ka karɓe shi hannu biyu haka zai kai ka wurin Allah kaga da'a li gairi amma kuma ka je kana bautan Allah a kaga ba ka saka suke nema daga nan ba ka neman Allah kai ka wani wuri nan ka zo iya abu da ke nema nan ne karshe ne mukan abin da ake li zafihi ko li gairihi kaga sir li gairihi ne ba a yi don ainihin abu nan ba an yi shi ne dai kai ka sama in ya kai ka sama ya gama aikinsa to shi ne abin da ake nema don zafinsa to ba a neman wannan sa shi kawai shi gunna abu a cefa a cimma shi ne mabuɗin abu sai ya ɗora shi ce in ka gane wannan ga sarai da ya buga da yi radu da aini yan bage an yi zafa idan ba makasori ko ya kamata kowanne a jingina shi zuwa ga wannan abu da kake aikatawa ya kai ka ga wani ne ko a'a kana yansa ne don shi dole ya zama wannan ba buɗe kofan ka san duk abin da ka aikata yi wannan abu da kake yi shi kansa kake so ka cimma wannan abu da kake wani ake so a za a kai ka kaga yanzu karatun da muke yi ba muna yi ne da za ta yi ba da gairi ne eh, muna son sakamakon sakamakon nan sakamakon zaman da na mu samu aljanna sai kenan da an samu aljanna maganar karatu an huta sai dai zai iya ma ibada ta shiga mutum kuma wannan wata martaba sai daban a waye gari Allah ya sama daɗin ibada ha alahira ka dinga ganin ibada kake nema akwai mai cewa ina roƙon Allah in dai ya mutu an ce aiki zai tsaya amma su da Allah shi dai in dai ba in ya samu abin da ke nema a lahira a bashi dinga nafila a kamar yana so dinga da shi yana jin daɗin sallan don haka a kabari ma yana roƙon Allah ya ba shi iko ya dinga sallah to haka shi kenan idihi ya zahar fadluhu nan ake ganin bi fifikun abu fifikun darajan al'amarin tun da kaga abin da ke nema da zatihi yi ya wuce da gairihi abin da kake nema hmm. da gairihi bai kai da za yi ba tun da ligairi hinna zai kai ka inda ke nema ne na'am ana sayan mota ba wurin kwana ne ba don ta kai mutum inda ke nema ne ta kai shi wurin kwana to haka ina muke wakam wakam min fakirin ai fakirai da dama da daman fakiri gashi fakiri ne ba ana ganin fakiri ya fi gani ba ko tun da ya fi sauƙin kaya tun da fakirci dama ligairi ake nema don saboda kada mutum samu hisabi da yawa nan take da aka samu fakiri mai da'a gani mai da'a to fakirin nan zai fi gani can tun da shi bai da hisabi da yawa gani yana da hisabi da yawa shi ko da an je kaza ne kaza ne kaza ne sai yake shi ku gani sai an bi kowanne ya kare kansa ya bi abin nan kaga fakiri zai fi uh, wucewa da yawa to sai ke cewa to amma fa wannan magana tana da bukatan ilimi tana bukatan nazari masu hankali ake magana da wannan wanda za su iya bambance kai fakirin fa daban-daban ne shi yasa a cikin farko shi bari wa tukkar hanci inda ake maganan fakiri muƙabala tsakanin fakiri da gani fakiri mai haƙuri da gani shakiri ake magana saboda haka nan wancan fakiri mara haƙuri da gani mara rima ainihin saki, a ma wannan abin da suke to amma inda ke magana fakiri mai haƙuri gani mai haƙuri nan da ake samun karfiyar amma da za a samu fakiri mara mutunci yana gani ya fi shi sai wa kan min fakir fakirai da yawa shagalahu faqaruhu anil maqsudi talautin ya dauke shi daga abin da ake nema a fakiri ya samu damar bauta Allah yanzu misalin kaga fakiri ya samu dama ya ci gaba da karatun sa'ana sai an tashi in ma an dawo su da shi za a su gani ba za ta zama gare shi ba ko ba zai iya zama gare shi ba gani ba zai samu dama ba kaga kana can kana suna shago ko idan baka je wajen shagon ka ka bude ba idan baka tafi gona inda ka je wajen noman ka ba in baka je ka saka shanon ka ba akwai matsala shi ku ga fakiri ba ruwan shi bai da komai iyakace ne in an tashi rage ne ma wanda shi. ya ka ya samu abin da zai ci da magani ba ya sake dawa ya zauna to kaga nan kaga fakirin nan zai yi gani yake to sai ya zan gashi fakirin amma da shi za a tashi fakiri ne bai da komai amma an yi littafi biyu littafi ko shi ma ya bi jama'ari ya da zan ga wurin masu shayi daga nan ya tafi gidan shi baya nan baya nan daga nan ya zauna yana ta lissafi kaga wannan matsiyacin duniya da lahira kenan ko a karatun haka suke amma kai da ba ka da rikici ba ka da shago ba ka da shanu ba ka da gona karatu kake ai kana da daman karatu to zai ce a ah, shi to ai ba da shi yanzu to ai menene da ba ka da shi to ka fafa inda Allah ya ajiye ka ai dama ta famu gare ka inda zaka zauna ka haƙura ka zama sabiri to za ka samu ko a duniya alama karatunka ba a haɗa ka da wannan ya kai da abu da mutanen madina lokacin da annabi mutu sai ke na yana cewa duk abin da ta sace ka ba duk abin da ta sace ka ba sai wai kai shi kazo duk shi ka musulunta shekara ka uku da annabi ga shi na komai ka iya shi kai ko dai karawa yake yi ya ce hmm. mutane na zargina ina da wajen ilimi kashi uku kashi ɗaya ne mai ba isa ke sauran kashi biyu ya ɓoye ya ba ku ita na faɗi ke ne za su yi a wancan lokacin ma don in ya faɗi mutum da je na cikin tsakiya yanzu an gashi abu da bai sa kara karya ban kai magana wani ya dinga hakun kenan shi ma shi ma kuma shi mu gano laifinsa kar ku ba kama san an yi laifin ba yace in na faɗi kashe ni za a yi yace abin da ya faru an farawa suna da gonakai ana zama fi sha littafi ɗaya zai kwatin gona muhajiru na da dama su yan kasuwa ne da an yi karatu ɗaya biyu haka a kasar na sha kowane ya duba ya tafi kasuwa ni kofa ishe ban da komai sai ciki na wannan shi ne fakiri mai rabo amma da za a lissafi ɗaya da kai biyu ka sace ka sai ka matsaya ya ce fakiri ne duniya ka wa uku ka kai taɓaɓe ne kici ban da komai sai cike na da ka nan in dai annabi ya fito ya roma. to sai ya tashi shi isa na rike su can suna san harkokinsu ni kuma na riga na zauna na rike amma kuma yanzu na ce wa mutane ga kaza ga kaza an ce abu hore, abu hore, abu hore wannan ne fakiri da ake nema amma fakiri kana tsaki fakiri kana wurin abokai kai matsiyacin duniya ne da lahira ballanta na bugu da kare a ce maka kabaro garin ku ka saiwa ba ka baba na zan je karatun addini shalle ma Allah ka yaro na yafe ma aikin da za ka yi kiyo na yafe ma noma na yafe ma a yanzu za ka mata ya wajaba ka biya ni kannin kamin hakkin da ni ma na yau ba na haka amma kai tun da karatu za ka je ka ka zo ka tafi yawon banza ai kuwa ka jira za ka gani kai ne sababbe na farko saboda haka nan fatsiri ba abun da ya tare ka sai bautan Allah sai ya zanga ka fakiri kuma ba ka zama ba ka karatu ƙarshen mai zuwa shagon ya fi ka iri kewa ƙarshe wanda ya tafi noman shi ya fi karkewa ƙarshen da kai ku kana nan kana zana kana galantoyi la ilaha illa ya hausan ta yawa kana sangari biya sallah kai bafe ne akwai fakirai da yawa taɓaɓɓu taɓaɓɓun na ce maka misali attajiri ya tashi ya tafi wurin gumfasa ya tafi rikicin da zai je ya kulla ya tafi menene da yamma zai yi kai ƙarshen ta koma taɓaɓɓu to kai ka tashi gidan waraka ka an haɗa da zagi ma Allah rufe mana kai ka tashi kai kuma ka tashi kai kai ma ina zaka sai an kira ka sai an ma menene dilala kai sababbe ne kai fakirin duniya da lahira ne wancan rumfa ta kwashe shi wancan aikinsa ya kwashe shi fi ana littafi na da littafi a kofa kai in je an saki layi an sake dangar da saki layi sai zuwa ya fita da ya kama kai maka kama ya ka tafi ka je ka kwanta ne ko ka tafi hira ne ka tafi aikin banza sun taɓa ɓiri kuma taɓaɓɓu a faɗerai suna da yawa da Allah shi ne mai wannan malamin hausawa kuke cewa ainihin zamani zai burkuce duk da alkiyama ta tashi kwakwale za su shafe kwakwalen jama'a za su shafe duk mai dukiya Allah zai hana masa godiya duk fakiri Allah zai cire masa haƙuri kuma kuma duk sun halaka mai dukiyar da baya godiya halakacce ne fakirin da bai da haƙuri halakake ne fa kulluhum idan na mai arziki za a hana masa dangana godiya shi kuwa fakiri ana masa dangana na juya shi ne maganar yau ce za ka sai ka ga a ce maka ka dubi ramadan nan ta zo ka ga fakirin na matsiyata duk sun gudu gida in ka je ka same su za ka je ka same su rumfuna suna hira amma a tsaya a yi tarawihin awa biyu ko awa uku za su iya ah, kowa sai ce ce sai ka je kana kama ka taso wannan daga daki ka taso wancan daga daki ka biyo wannan gida ai nan muna nan ka biyo wancan daga daki matsiya ta duniya da lahira matsiya ta na duniya da lahira wani lokacin ma ga abun mamaki kaga kafin ka ce abun ban haushi abun mamaki tajiran da suke sadaukar da abinci suke za su tarawihi su suke za su yi tarawihi su ciyar da matsiyatan a raba abinci su yi wawa kuma ka zo sallah attajiran za ka ne a sahu ka taso da daddare su za ka tara a sahu kuma su suka raba shinkafa su suka raba gero su suka raba manja su suke rabon suga da mu fakirai aka zauna ya nuna mun matsiyatan duniya ne da lahira ka karɓi shinkafa ka karɓi jero ka karɓi siga ka karɓi man gyaɗa ka karɓi man abin amma kuma sallar ma ka karɓi kai shi wanda irin ban shi za ka tara fa wannan ba irin fakirci ba ba ta aka ce wannan ba shi ne shi ake nufi fakirci ba ana neman fakirci don fakirci ne ba ana neman fakirci ne don wani abu mai zare maka hada hadan raba sadaka kai ta raba sadaka muna farin farko amma ba zai yi ba ka raba sadaka ka kuma ka samu farin farko ba za mu yadda ba mu riga ka ina kuma dole kuma wannan za mu ƙara dole mu ci gaba da shiga cikin talauci mu shiga cikin matsatsi ba in mun mutu mun huta ba idan muka mutu mun shiga ki hannun ki za mu sake shiga wanda yake talaka an sauƙaƙe masa ne abubuwa kaga ga sai ka dube in ka zo ka tada tsakanin magarba da isha wannan a tajir a wanda suka yi azumi ne za ka samu su a farko duk sauran kwaron kwacin gari ainihin holo ko mai ake ce masa ne hawa shi da a adari ma famihi suna nan tsaye a waje sai an kabbara kallon sa kazan za gani wannan ya taho wannan ya taho a ƙarshe da wannan ya samu raka ɗaya wannan ya samu raka biyu wannan ya samu raka kaza wannan duk suna su zaune da waje bainahu wa bainal masjidi ma fihi tafahum babu fahimta tsakanin sa da lakin da ba fahimta in shigo cikin masallaci ma ka tausaya masa ya haɗa kai da gwiwa ya zai ne shi bai san Allah bai yadda da shi ya zauna dinga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ya ga tsara nawa zai yi matsiyacin duniya matsiyacin lahira kuma yana zaune cikin al'umma idan aka ce assalamu alaikum warahmatullahi ya fita kenan in kada ya dawo ya sake zama karatu za a yi to karatun mana dole ne kada mai karatu ya ce ban ganka bai na kaje ina kaje a wallahi am a wallahi to wallahi am sau na haƙin yara an koya masu yanzu in eh, saboda eh, ana ce an tsaye a kato ya tsayawa aka yi a karatu na kafin a ce wani abu ya auku kila wani rikici irin babba in nan ya taso ba zai warware ba sai na tashi in na tsaya na ana wani sai ce bari je in biya bukata ta kafin dawo bari in je gaba ɗaya gani kusan kwatan masallaci sun fita waje in aka dawo to lokacin za a fara dawowa haƙƙin sun farko sai tsallaka wannan tsallaka wannan tsallaka wannan zo wurin sai zauna kana ina kana son zama a farkon ba za ka zauna a farkon ba ka tafiyar kanka wanda ke zaune wanda ba abin da zai sai dole dole su kafaro ma gidanka ka su cikin masa sai hanyar da kana da bukata duk abin da za a gida za a gama shi ka masu zafi littafin ka za ka ɗauka ka duba ka duba to me yasa kake ganin ba ta baya har kai ta sai ba na nema kakaromin tambaya ba ta kakare ta ba ta wani jika nawa ai aka dame shi baya tambaya aka ce malam shafi shafi dari uku da goma sha kaza zai na kaza karan kanin wani sai saboda ake shi mai tambaya ta ba na fili yau shi ka fi hilar kai dai da ni da kai ne yadda za mu tsira ba wai in kai karatun nan riba na ne ba ba riban ka ne ba zai mun tsaya mun yi aiki da shi kuna da ni da kai ni so nake ka iya so nake ka zo ka fi shi ne kawai buri na sai ta kai ganin nake nake maka fada in na kankanci ma baka dama da sai ni ba ma abinda da dame da kai tabar kanka zan nemi ni ma Allah zai ka min dan uwana wanda zamu bauta Allah ta yi ba sai da kai ba ka tabar kanka ka nemi inda ya ma daɗi kan min fakirin da daman fakirai shagalhu faƙarhu talon sun ya ɗauke masa hankali عن المقصود كما وانا اي تلوشي بانا نما سنة لغير ياتي نما سفو لا لذاته تلوشي بانا نما تلوشي لذاته بل يطلب الفقر لغيره baka da shago baka da keke nasu baka da rumfa baka da kaza Allah ya taimake ka ba abin da zai hana maka karatu a yanzu sai ba wata gani wasu eh eh ya eh, ainihi da za ta yi to kaga ba ana neman talauci ne li ainihi ba ko ba ana neman talauci ne a ainihin li za ta yi ba bal li gairihi yanzu misali da ana son wani hidi magana ba sama ma irinka kaga yanzu misali eh, mutum a ce in Allah ya rufa masa asiri bai da shago kaga li li'aini ba zai ce a ah, ni ban da shago ba yana da shago ko ba haka ba ta gani yanzu dan aljanna ne shi ko malahu ba san da yana da shago ita bai je shiga ta abin sha'a ba ana neman talauci ne ba don in ban da shago in ban da shago don in yi karatu ne ko kaga da jairi ba ana neman talauci ta yi babban ligairi gairihi tunda ban da shago yanzu zan yi karatu na duk karatun da za a yi ta tsayi in za a kara ma a kara ina da lokacin nazari illa in na je lodin zai min yawa in ce ah, da Allah shaka shaka da ne bana komai ku kaga nan talauci ya yi amfani kuna ji kuna kallo za ga ne sun fita to kaga inda su ma da abu na kai tun da ka zauna me aka yi a littafi kaza me aka yi a littafi kaza me aka yi a littafi kaza kafu wancan ne shi ne nuna alama kafi shi amma ba ka da inda kake ba kuma baka iya komai ba su kan za a ofi wa kam min faqirin shagalahu faqarhu an al maqasudi wa sarafahu an hubbillah talaucin ya dauke masa kai daga son Allah saboda duniya yake so sai al kalamu waqi ko ma ka ki gana da gangan ka ki gane ba ta'ala wal unsu bihi da ainihin kawar da damuwa da Allah ya zama kawai shi yana da lokacin ambaton Allah yana da lokacin roƙon Allah yana da lokacin ganawa da Allah yana da lokacin fahimtar mai Allah ita yana da lokaci amma shi kuma talocin sai dauke masa abin nan har aka samu mai da'awa yana da shi in babu dawa babu da'awa ko in akwai dawa ko akwai da'awa in ka shuka dawa da kai da dawa an shekara muddin ko kana da dawa to babu dawa abu hissan ma illa ya kace mutane bai ma a mu arabi da hatta hissan abu hurairan da ake magana sau nawa zai yanke jiki ya faɗi a kewaye shi ana kulhu wallahu ahad allahu samad akai karshe a'udhu billahi ozu bi rabbil falak min sharri a ozu bi rabbil falak min sharri ana nufin aljanu ne ce wallahi ba aljanu tare da ni a taka wuyan shi saboda kada ya tsalle ya faɗa mutum ana ta taufa masa kuma ita gan yana lau yunwa ce na miƙe tsaye kawai sai tafi ce to aljanu nasa sun tashi ya ce wallahi ba aljanu tare da ni yunwa ce yunwa ce ya ɗaura dutse ina tuna wata magana da zan faɗi zo hatta akwai lokacin duk mutum yanzu za a yi karatu da mutum ya rasa inda aka tashi jiya wanda ba karatu da ya gaban shi ba dole ne ta kawo shi ko yawon bangan shi kawo shi yake akwai ran da annabi ke cewa duk mutumin da yau zan yau zan yi wa'azi yau zan karantar da ku duk wanda shi ke da ya san sa har na gama sannan ya ɗauka ya sa a jikinsa to ba zai da tsanantuwa ba yake da na buɗe gwado na na shimfiɗa shi da yawa karatu ko gaggantar ma ya fi da yake kwana da shi bikin na kallon kwarkwasa na yawa ciki ba lokacin wanki in annabi ya yi magana yi magana yi magana ya gama gaba ɗaya na ɗauka na watsa a jiki ya ce tun daga lokacin nan duk maganan da za a yi kawai na yi rukunan binta to amma fa ina fama da yunwa sai ka shirya ba ka za ka zama ba ka binne ba ka za in binne ka kashe awa ne ni gari ka zama binne abun ka in ko kauye kake zama ka nemi kauye in kana bukatar addini to ka zama kai addini in ko san duniya duniya kake neman ka tafi neman duniya ka ba haram ba ce ba duniya sai da ake ma kai kai hankali ka shiga wadadin Allah a ciki ba za ka yi duniya neman duniya kafiri ne ba ba ake ba amma dai ba ka haɗa kanka da zaunar ne wanda ya tsaya zai addini dirshan in za a yi maganar addini suna za su yi magana addini amma ba kai ba saboda kanan talaucin ya hana masa kawar da damuwarsa ga Allah wa innama shagilu lahu abinda ya ɗauke masa hankali hubbu duniya shi ne dai maganar mai babu hana masa dangana to yanzu kan an ce dangana ga talakawa kowa ya koma duniya ake hari idilayi sami umar ahuhubullah duniya ba a baya haɗuwa tare da son Allah ta'ala fa innal muhibba shay'i mai son abu masdulun bihi yanzu misali na ka dauke karatun nan inda gaske mutum na son karatun nan ya ke galo da karatun amma misalin mutum yana son wannan karatu ya zama zuciya sana wani wuri yana zaune wai haɓarci ke ji sai ba kafin karatu na yi imani ba karatu ya kawo ka ba dole ta kawo ka har kana mace ba karatu ya kawo ka ba ka dai amma dole je ka zauna dole kila Allah zai bada lalata ga wanda ya kawo ka amma kai dai ba ka cikin mutane sai dai in ma za ka zama mutum kila nan gaba inda rabo in kuma babu rabo ka gama zaman kamar yadda za an dafa itatuwa ne ba duka suke tashi ba ko in an dafa itatuwa an kai da shi ba duka suke tashi ba za ka motsa min duk sun mutu ya kai a wai wa inda suka mutu to mu je mu dauka kofi yanzu a hausa ne muka rikici a barin na rikicin bi babu wani wani bai kama ba ne yake nufi galibin man ce za a yi kofi kuma za a je na shuka wurin inda bai tsala ba to a bar wannan ba shi ne ma magana ba a daida ne wannan in ka dasa itatuwa ba da suke kamawa wasu sun mutu to hakan ka ɗaibo ɗalibai ba duka suke zama ba mutane ba san kusan za ka tanda a yau kusan zai a ce maka da wuya ka samu kwata in kana da ɗalibai ɗari biyu da wuya ka samu hamsin ɗari da hamsin duk shirme ne sun mutu sai dai ko za ka samu ladan aiki ko ba za ka samu wannan kuma jum mai karanta ya kamata kana da la'akari ce to wai ɗaliban da kai ba ai zama mutum a cikin kai kai kai kai duk ba kai aiwa sai matattu sai matattu sai gudazu sawa'un kana fi firqat fi firatihi ko fa inal muhibba li shay'i mashghulun bihi duk da san abu ya shagalo da shi sawa'un kana fi firaqihi a rabuwa da shi ne aw fi wisalihi idan abun ya rabu da mutum yana na tunani sana kai haka in ya samu abun yana ta tunani kada wannan abun din ya bi. bal kada ya kono shuguluhu fil firaqi aksar. idan bai samu abun ba shagaltuwan sama ya fi tsanani wa duniya ma'ashu kasar gafirina duniya abun kaunan gafalallu gafalallu da ma'ai mahalakan guda hudu ne nafsul amara hawa الشيطان duniya duniya ma'ashukatul gafilina wani abun so na gafir da falalu fal maharumu minha mashgulun bi talabiha wanda aka hana masa daga duniya ya shagala da ta. to ka gani an yi biyu babu Da ta ta huta ne dama tana yawa mutum su kaban gaske su huta ne wal qadiru alaiha mashgulun biha wanda kuma ya same ta ya shagalu da gadinta da tamattu biha musiba kan musiba wa in akasta amra da itibaril aksar idan ka ɗauki wannan lamari da kula da yawa falfakiru an anil khatari abadu zaka ga fakiri wanda bai da shi ya fi nisa daga hadari domin shi ba abunda da zai kare shi in dai ya rabu da duniyan ga baki daya to zaka ga ya fi saukin saduwa da abin da ke nema لأن الفتنة safarra don fitina فمو أشد من فتنة الضراء ta fi fitinan wahala fitinan samu rikicinta ya fi fitinan rafawa domin al'isimati Allah hajjida yana daga cikin katanga kakkafa mu amma in kafa mu kafa mu rikici ولما taba ذلك تبع الآدميين إلا القليل walan ma كان ذلك da wannan kasance tabi al'adami da aka ɗabi'antar da ‘yan adam a kan son duniya illar kalilu ne san duniya kuma ta fi fitina ta fi fitina wasu aka ce an yi wasiya wa masallaci kaza ba an masu wasiya makaranta kaza an bata ta wasiya ta shi kina aka daini wanda aka ba wasiya aka cakke shi duniya ke ta duniya muna zuwa dama abin da kai ka ce an ga gafarta malam dama ce ɗalibinka ya mutu wanda mai kuɗi ne ya fi duka donan nan kuɗi kuma kuɗin sa gaba ɗaya ba ka su saboda haka nan yanzu ba wani rikici da samu kawai ba mu miliyan ɗari da hamsin a yau za ka tafi gida domin je ba duniya ba kawai yanzu kawo wannan an je an fasa ikon Allah ta saboda ka kaga wannan ya zama ainihin ya zama mun ta shekara zuwa ba ce mana komai ba muna suna wuce sai da suka mu daga hannu amma daga nan aka je aka fahimta su ga abin da aka yi sau nawa ina tuna ran da suka ta da sabon gida sabon gida ke gidan mu da gonan nan suka har waka yan cikin nan yan gidan ya je ne so a hanya suna buɗe suna fako hutun kace tabbas ko ta na gaba ne su suna suka ce suna sabon ga giya ga menene zai zo da mota ta haita ta kan mu za ka yi ishe haba ya zan bi ta kan kuke fara kuma ka je ka ce muna sahur sahur muke boba ka dauke mashin na yau Ka ɗauke mashina ya wuce ya je gidan da awa da aka tarwaka sai da so ya ɗauki injin fa ba kowa a gidan aka ce suna faka ya tafi faka je ya ɗauko mai gidan ɗin ya zo aka ɗauki injin sa aka ba shi sannan shi ya koma ya je ya same su ya wuce abun sa ba ruwan shi da su amma ran da aka je aka ce musu an ba ma masallaci kuɗi suka ce a ah, to dole mu raba illal qalilu minhum ja a shar'u bi tambayin gina har kasar ya ta zo da zargin wadata wa fadlil fakari da falalan talauci wa kan ta kaddama ma ya dullu ala fadlihi ba gangano sun gabata abin da ke nuna falalarsa ko na mu tsaya yana da dan